يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسمع لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأيام يا عباد الله تتسارع وتمر مر الصحاب ولا وها نحن في غرة هذا الشهر المبارك قد مضى أشهره الأوائل وها نحن في أواخر أشهره الأواسط ولم يبق من رمضان إلا بضعة أيام والثلث الأخير والذي هو أغلى الأيام ولذلك يا عباد الله فانتهزوا هذه الفرصة الذهبية فإن العلماء وإن اتفقوا على أن رمضان هو خير الشهور وأفضلها فإنهم قد اتفقوا على أن الأشهر الأواخر منه هي أفضل ما فيه وأعظم لياليه فهي الفضل وخير الخير وأعظمها بالإجماع يا عباد الله ليلة القدر التي هي أفضل الأشر بل أفضل ليلة في الوجود وإذا كان رمضان قد قارب بالرهيل وأشرف على النهاية فإن الأفضل موفق من أدرك أن حسن النهاية يدنس كقصير البداية وما يدرك لأن بركة عملك في رمضان مخبأة في آخره فإنما الأعمال بالخواتيم لذلك يا عباد الله هذه الأيام لها بعض الخصائص فقد خص الله سبحانه وتعالى هذه الأيام بمزايا لا توجد في غيرها وبأطايا لا سبيل في سواها لتأثيرها وقد قصها النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال لم يكن يفعلها في غيرها ما هي هذه الأعمال منها أولا كثرة الاجتهاد في هذه الأيام الاجتهاد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث أخرجه مسلم وكان يحيي فيها الليل كله بأنواع العبادة من صلاة وذكر وقراءة قرآن وتقول عائشة أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دكل الأسف أعيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئذرة ثانيا الاعتكاف ففي الصحيحين عن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى ثم تكفى أزواجه من بعده ثالثا اغتنام جميع الوقت وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأيكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ولا شك أن المقصود هنا الغذاء الروحي والفتوحات الربانية وليس الطعام والشراب الحسي وإنما نهاهم عن الوصال حتى لا يضعفوا عن العبادة والاجتهاد في الطاعة وإلا فإن كل ذلك منه اغتنام للوقت وعدم تدهيء الشيء أن منه ولو في دعان أو في منان فصلى الله عليه وسلم أعظم صلاة وأتم صلاة رابعا تعري ليلة القدر فليلة القدر خير من ألف شهر كما قال الله سبحانه وتعالى هذه الليلة العظيمة يستحب تحريها في الأشهر الأواخر من رمضان وهي في الأوتار أرجع وآكد فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الأشهر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى ثم أري رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد توافعت في السبع الأواخر وقد اهتلم أنه رأى هذه الليلة المباركة وكان يسجد في التين ولما أصبح الصباح وفي اليوم وفي ليلة السابع والعشرين حدث ذلك تماما وذلك يشير أنها آكت في الليلة السابع والعشرين ولها علامات والتي جاءتها بعض الآثار يا عباد الله هذه فرصتكم هذه فرصتنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيما بقي لنا من هذه الأيام المباركة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروا يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم Wariya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai mamallakin komai wanda baya bukatar komai a wurin kowa amma ba kowa mabukaci ne a wurinsa sarki ne mahalici makaɗaici mawadat mun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi kaɗai yake kwallon kwalton lintar ba shi da abokin tarayya kamar da muka ce da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dan abdullahi farin jakada bawarsa ne annabarsa ne Allah ya aiko shi da gaskiya ya Allah muna roƙonka ka yi salati bisa wannan annabi naka mai girma da alayen nan naka tsarkaka da sahabbansa gwaraza da dukkan waɗanda suka bi su da kyautatawa ake zuwa ranar sakamako a karon farko ya ku bayan Allah masu girma ne muku wasiti da ni kaina akan tsoron Allah tsoron Allah shi ne jari a duniya da lahira. Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani, ku tsoraci Allah ku faɗi zance madaidaici, sai ya gafarta muku zunubanku, ya inganta muku ayyukanku, duk wanda ya bi Allah da manzansa hakika ya rabauta rabauta mai gama. Lalle kwanaki ta tafiya suke kwanaki gaggawa suke gaggawarsu ta fi girgije gaggawa wa iya tamurru marar sahab kamar yau ne muka fara wannan azumi mai falala muka shiga wannan wata mai albarka yau gashi mun cinye goman farko ta ma gashi muna jab da cinye ta ba abin da ya rige mana sai ‘yan wasu kwanaki kwaya uku, sannan mu gangara mu shiga lokaci mai tsada, lokaci mafi falala, goman ƙarshe ta watan Ramadan. Duk da malamai sun yi ittifaƙi gaba ɗayansu al'ummar musulmi akan cewa watan Ramadan shi ne mafi alkhairin watanni da farloli. Turule hakika nan ma sun yi iltifaki kan cewa goman ƙarshe ita ce mafi falalar abin da ke cikin Ramadan, ita ce mafi albarka da mafi alkhairi a cikin kwanakin Ramadan, wanda kuma mafi girman kwanaki goma shi ne daren lailatul kadari wanda ya fi kowane dare albarka gaba ɗaya. Lallai haƙiƙa ko da Ramadan ya taho zai fita. har yanzu dai daman nan tana nan ya kai dan uwana mai girma har yau abin da baka samu kayi ba na karatun alkur'ani na alkhairi a cikin wannan wata mai albarka to fa har yanzu akwai wannan damar kai wannan damar ma ta ma fi kwanakin da suka wuce samun falala da samun abin da Allah yake ‘yantawa na daga bayi da rubanya yarada, wanda lalle hakika bawa shi ne wanda Allah ya yi masa muwafaka ya zama ya tuma wayannan kwanaki da suka rage mana za mu shiga lalle kila ka ga albarka aikin naka a cikin kwanaki goma ne da suka rage dama ka'ida ta ce fa a a'mal bil ba farkon ba Ko ne ayyuka suna kasancewa da ƙarshensu da su ake la'akari. Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe. Wannan kwanaki goma sun keɓantu da wasu falaloli wanda nake so da ni da kai mu tafi su, mu ɗauke su, mu ɗabbaka su domin mu dace da alkhairi da suke cikin wannan wata musamman waɗannan kwanaki. Na farko zage dantse, dina ainihin bata lokaci a ta. yin ƙoƙarin karatun alƙur'ani kiyawun laili, ayyuka na alkhairi a waɗannan kwanaki guda goma na ƙarshe, domin an rawaito abin ƙauyenmu, masoyinmu, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana zage dantse fiye da kowane irin kwanaki wurin yin ibada idan goman ƙarshe ta zo. Hadisi ya tabbatu daga uwar muminai na na Aisha radiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ijtihadi sai an ce ijtihadi shine bacci ma sai ka ajiye shi sai ka dinga tashi wani karanta karance da danne danne waya sai ka ajiye ta ina ma a ce ka samu mai tsitsi kifat wacce ba ta da whatsapp ba ta da facebook ba ta da social media da sai kafin moran waɗannan kwanaki duk da a can din, akwai alkhairi abin da ka fi yi na alkhairi shi ne ya fi zuwa ma amma dai wani lokacin za ka yi ƙoƙarin karanta labari ana faɗa da iran da amerika da isra'ila za a tsige jibuti gwamna wani ya koma apc duk za ka kana karanta labarin siyasa za su ɗauke ma tunaninka wataƙila kana da wani ra'ayin a nan ka jiranka ya ɓaci ko kuma su ta ma lokaci wanda yake zai cinye ma lokacinka to ina ma ka yi bulokin ka ajiye waɗannan dukkanin labaran ka yi da su ka koma ka riƙe Allah ka riƙe hadi da sai ka fi morar waɗannan kwanaki da na shi radiyallahu alhadi ke cewa manzara sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hadi a goman karshe ma la yajtani fi ghairihi wanda baya irin wannan istihadin a irin waɗannan kwanakin ba wasu kwanaki da yake yake zage dantse yake kiyamun laili yake karatun alkur'ani yake zikiri yake kyauta yake sadar da zumunci yake dukkanin ayyuka na alkhairi har ma yana raya daren gaba ɗaya da dukkanin nau'ika na ibada ita dai ummu mu'minina na na Aisha radiyallahu ta'ala alha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza dakala al ashr idan wannan kwanaki goma suka shigo al laila sai ya raya dare daren yana raya ne rayawar da ibada wa ai kaza al ba wai shi kare ne tsaya ba iyalin su sai da ya tattace suna bacci wajen da ya zage dantse ya yunkuri wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wa shaddal mi'izara sannan kuma sai nisanci iyalin sannan alkunyar saboda hakullin in kana nazari a ƙur'ani da sunnar manzara da alaihi wasallam ba za ka taɓa jin batsawa Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yana cewa inna Allah hayyun karimu Allah maɗaukacin sarki mai karamci ne mai kunya ne ba za ka taɓa ji kalma ta faro-faro ta baka ta fito a zantar Allah Qur'ani ba in zai maganar saduwa sai ce la nisa fa a afattu irin waɗannan saboda a nuna mana ladabi amma yau abin bakin ciki za ka ji masu da'awa sun zama 'yan batsa malami wa'azi yake ko malama wa'azi take amma in ka ji fatar da suke dan bariki ma ba yi wannan magana ba addinin musulunci babu wannan manzala sallallahu alaihi wasallam anan ma arwai na na ita shiri shaddil mi'izara wannan alƙunya ma'ana baya kusanta tiyar da ba zan yi wasa ba babu zancen ba addinin musulunci kowa ya san abin da yake nufi haka sa kaya wannan shine ladabi na musulunci to wannan nassin abin da ya faɗa kenan ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin tace iyalinsa shi sa babban malamin hadisi al-imam ibn rajab yace wa lam yakun nabi sallallahu alaihi wa sallam idza faqiha min min ramadana asharatu ayyamin yada ahad min alihi fi yutiqu al-qiyam illa in dai goma karshen nan ta zo duk wani daga kai iyalinsa in zai iya tashi komai kankantarsa in dai zai iya in ba rashin lafiya yake ba to zai tashe shi sai ce wa shaddul mi'izara huwa kinayatun an tarkil jima'a shi wannan shaddul izara din kinaya ce ga kaurace wa mata wal jiddi wal dukkan ibada da zage don tsaye wajen ibada wanda ya kamata da ni da kai mu ribata wannan lokacin kuma ana dacewa lokaci ne da in ka tashi a wannan lokaci shi sa ake yin salatu tahajjudi za ka ga ana kokari a yi doguwar tsayuwa a ja indo ɗaya a ja rubu'i biyu domin dai ka yi ƙiyam domin ka gana da Allah ka ji zafin wannan tsayuwa domin manzo Allah sallallahu yake cewa aljanna an kewaye ta da abubuwa na wahala wanda zuciya ba ta so wai ba a banza za ka shiga aljanna ba dole irin wannan dagewa ka ji a jikinka ka ji ranka bai so ba to da irin wannan ne ake samun aljanna an rato wa zara tsarin salama in yana kiyamun ne da kafafun sama kumburas na na isa ke cewa da shi ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah bai gafarta maka ba Allah ba ya gafarta ma duk zunubanka in amma kana da su Allah ya ga ma takaddama min zambika wa mata a karfe ce afala kuna abda ya shakuran yanzu ba zan zama bawa mai godiya ba isa yan uwa ka dage kuma tahajjudin nan ka iya ta a gida kai kaɗai ka iya ta da iyalinka Za ka iya zuwa masallaci ka yi sai dai a matsayin lokaci mutum shi kaɗai baya iyawa mutum ya tsaya gida baya iyawa amma idan ya fito masallaci inda ake yi to wannan za ka samu cewa ya fi samun karsashi to wannan shi ake nufi kare wannan lokaci dai da yawa da za ka yi analysis musamman mata da suke yau za ka sune suke tittila suke dannawa wajen tazitin cewa, to yana da kyau alƙari musu orance shi yawanci don duniya suke yi ba don Allah ba ba don wannan neman aljanna ba an nuna musu in tana so ta samu miji mai gida ne mota ne kaza sai ta je wannan sallar in tana so ta yi maganin kishiya sai ta je wannan sallar duk yawanci tunanin nasu a kwarwa Allah neman duniya ne da za ka ji ba wai manufar a yi kiyamun lailin domin a samu ladan ba a an ce ai in aka yi kiyamun lailin nan ana amsawa ko ana amsawa to amma wai haka ma ba aini ne dama Allah ya ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar shine addu'ar mu'mini Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira dan ta roƙa nan amma dai a sa musu ikilasin cewa su yi domin Allah ya yi da su ya ba su aljanna ya fi duk abin da suke sawa a ran. Yana da cewa sun fi kowa sun fi kowa tittila, sun fi kowa ciccida, saboda cewa ana dacewa da irin waɗannan abubuwa. Amma dai mutum ana so ka sa dan Allah za ka yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba zan zama mai gode wa Allah ba subhanahu wa Na biyu shine itikafi wani nau'i ne na ibada. hadisi ya ga tabbatuwa da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina kai da Aisha ba ta rawa da cewa shi sa makiya musulunci makiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fito kan nana Aisha da Abu Huraira da Anas bin Malik su ku kowa rawaito hadisai in ka rubuce su to ka rubuce hadisai mai tarin yawa in ka rubuce nana Aisha ka rubuce hadisai dubu biyu da ɗari biyu da goma. Da yawa za ka suna rahoto mana hadisin manzala sa alaihi Allah ya masa rasuwa a rana mai kama irin ta yau. Ranar sha shida ga watan Ramadan. Wanda rana ce da duniya ta bakin cikin rabuwa da nana Aisha radiyallahu ta rana. Wanda jana'izarsa a cikin dare aka fita ana haska da fitilu. Madina ta ɗan zaɓi ana farin cikin rabuwa daga cikin ɗaya daga cikin ummahatul mu'minina wata ciki wata university ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi ta ce Abu Hurairah mata sallah shi ma ɗan makarantar ta ne yana ɗaya daga cikin masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kanna na yi shaya mata rahama ita ta ƙara rawaito wannan hadisin ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya atiki bil ashr al wakil. ya kasance yana intikafi a goman ƙarshe daga watan Ramadan hatta tawaffahu Allah har sai da Allah ya ɗauki ransa suma in ita kafa azwajuhu daga nan ma matansa su ma suka dinga yi itikafi min ba'dihi a bayansa shi yasa wannan yake nuna mana lalle haƙiƙa itikafi yana ɗaya daga cikin ibada da ya kamata ka mura, kai kokari kai in an ce shi ne. mutum habashin nafsi alai ne mutum ya tsere ransa luzumu shi wa habasun nafsi alaihi mutum ya rintunci wani abu kuma ya tsaye kansa ga wannan abu a harkar larun kenan an koma wajen malaman addini malaman shari'a suka ce al muka fil masjid al makan fil masjid min shakkin makasusin ala sifatin makasusatin mutum ya je ya zauna ya tare a masallaci wani mutum ke fantacce wanda yake ba zai tafi kasuwa ba ba zai je kallon kwallon gaba ba ba zai yawo a titi ba ba zai kusanci iyalinsa ba ne to to kaga ya zama wani mutum na musamman alasti fatin makasusa shi ma ita kafin akwai wata siffar da aka yi ta ke fantacciya wanda asali shine mutum ya yanke gaban duniya ya ci gaba ya ta ibada ya shagala gaban Allah yanda ba zai tagana da komai ba sai zikiri sai karatun alkur'ani sai tasbihi sai talatin annabi sai na filfili sai bacci shi sa duk mutumin da zai shiga itikafi da babban waya to ba itikafi ba in har za ka shiga ka duba facebook ka duba za ka kamo rediyo ka je ya saba wa manufafi itikafi ana so ka fasa ninka kulliya ka yanke kanka da komai kuma wallahi duk lokacin da ka shiga itikafi malam za ka san lalle kai na musamman ne za ka ji canji a jikinka kuma duk bukatar da ka dosa eh ai da ma kamar da ga ma ne ya shadu mana sai ana in kai ibada to kuma ka zo ka roki Allah a duniya wal akhirah wallahi duk abin da ka dosa za ka cewa kafin shekara Allah yana baka nasara in dai kai yanda yake kai in ka zama baka sabo ba ka cin nama mutane ba ka saba da alƙawari ba ka karya ka zama cewa ka ne ka baka mu'amala da kowa sai kai sai Allah to za ka zama ɗan ƙaramin wali na kwana goma kuma ita itikafin nan ana yin sa na kwana goma kamar da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi ana yin sa na kwana biyar ana yin sa na kwana uku ya danganta duk ya halatta ba za ka iya ba wanda ibada ce mai muhimmanci kwarai da gaske kuma in ka shiga ba ka fita daga wannan masallaci ba ka saduwa da iyali duk wani abu a nan ake tarewa kawai sai ibada sai sai kullum kana tara wallahi yanzu mana sai ka bi bambanci da canji a tare da kai na uku shi ne ka ganamci ka rebaci dukkanin lokacin wanda wannan dama ce ma'ana kada ka taɓa bari lokaci ta awa ɗaya ta wuce ma baka ba Allah ba awa biyu ka wuce ma baka ba Allah ba to za ka zama luda za ka rasa duk abin da ake so a samu a watan Ramadan hadisi ya tabbata daga Abu Huraira manzala sallallahu alaihi wasallam yace yake na halin sallallahu alaihi wasallam anil wisal fi sawm manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani mutun ya hadi azumi shine misal. yanzu misali ka kai sahur to kuma da ka zo a lokacin shan ruwa sai ka cin komai sai kai ta zarci ka tsara kaukan wani abu wannan haramun ne manzo ya yi hani akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai wani mutum daga cikin musulmi yake cewa ai kai ya manzo kana wisal wajen azumi sai ce wa ayyukum mithli kai ko ai ba kamata kuke ba inni aditu inda rabbi yace ai ni ina kwana ne wajen ubangiji na ina ganawa da Allah yudimu ni wa yasqini shi yake ciyar da ni kuma yake sha da ni mutabakun alayya bukari da Musulun sun fito da wannan hadisin wanda ana nufin wannan rufin mutum ya zama ya yi misali mana ka zama cewa ko da yaushe da wannan ibada sai wannan ibada kana wisal da rubinka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi shine ihtinamu lil waqti karibatu lokaci tafiya yake yi kada ka ɓata shi wajen wani abu kada ka ɓata shi wajen sai ka jere abinci da yawa sai ka ci abinci kaza ba ba shi ne manufar ramadan din ba ka bauta wa Allah ko da biyu ka samu ka sha ruwa wal amru lillahi rabbil alamin na hudu abu mafi falala shi ne kai kokari kare ba ci daren da kadari wanda ba a samun tafi a goman karshe in ka ga lailatul qadr Allah ya yi ka ga samu to ka kayi ibadar shekara 83 daidai yake da safe da rana azumi kake kullum da daddare kiyamun laila kake kullum da ranar jiraji kake fi sabila kana ibada a daidai wani in dai ka dace da lailatul qadri al'ummar manzala salin salama aka ba wannan saboda suna da karancin shekaru annabawa da suka zo mutum ya shekara dubu ya shekara dubu biyu shi kadai ya shekara ɗari bakwai sai aka ba wa al'umman manzara sai sun da ba su da tsawon rai da yawa irin wayanta da tura ce au sama'una in yi ma kyau ka shiga samanuna au ta una to kuma daga nan kuma za rayuwa ma mata ne ma daɗi to shi sa sai aka ba al'umman manzara sai salama wannan akan cewa su dinga yin tsaiwa ta rikakken rai da kalari lailatul qadari khairun min alf shahr ya fi wata dubu domin a daren ne ake budget Allah yake shiri duk abin da zai faru a wannan shekarar a lokacin Allah yake cewa in wani zai mutu zai mutu to ka gwanda ka roki Allah Allah ka sa mu shiga da imani a shekarar ta yake cewa wani in bala'i zai faru a kansa sai ka ce Allah kare ni da dukkanin musiba ka kare ni da bala'i wal waba a wal bala a ciki ake yi wa za ka kuɗi ka wuce ta kai duniya to a lokacin in ka roƙo sai ga Allah yana ta buɗa ma in kana da wani hadaf da ka sa gaba sai ga Allah yana ta buɗe ma hanyarsa Allah yana da ban mamaki in ka roƙe to wallahi sai ga ya fitar da kai duk tsananin da ka riga ka fara shi sa ba a so ka dinga cewa da ja ya zo roƙon Allah Allah ce fi ya yuhuru kullu amrin hakim a cikin ta ne ake dukkan wani abu da ake zartarwa wanda Allah yake zartar da shi a cikin ta ake buɗe kofofi ake yayin hijabai ake amsa addu'a wanda Allah ya ce salamun hiya hatta matsala ilfaza aminci ne har alfajir ya zo ya keto amma Allah sai ya koyi ta Allah yana sane da ce jaran ashirin da bakwai ba ko jaran ashirin da Allah domin a baka kai bai ibada shi sa daga goman karshen nan ya zo kai kokari ka lubince ko mutane saboda me zan ce ne wani lokacin sai ka ce jahilci ne ko kuma rashin bibiyar al'amura ne ga bayan da lissafi ne sai mutane can canza lissafa in an ce ma goman ƙarshe tana shiga ne daga ran da aka yi azumi ashirin yaushe ne za a azumi ashirin juma'a yau sha bakwai asabar sha takwas lahadi sha tara litinin ashirin da aka yi azumi na ashirin magaruba rana suna fara wani sai goma karshe amma sai daga mutane suna ta hajjiri sun yi sha tara da ranar ce wannan ce. ne ba kiyamun ne da suke ta ta hajji don goman karshe ba amma su suna yi da goman karshe an za ka yi ta hajjiri to ran litinin ake yi mutane ya kamata su dinga yin komai doro akan abin da shari'a ta dora sannan in aka ce kamar yadda wanzu Allah sanin alaihi yake ce ku neme shi ya ma mu karfi a daren ashirin da bakwai, nan ma mutane suna yin mistake sai ka tafi wani daren da ba nan ake nini ba shi ma daren ashirin da bakwai sai ka koma ka ce ranar laraba ashirin da biyu Alhamus da uku juma'a ranar idin da hudu asabar da biyar lahadi da shida turan lahadi kenan da daddare shi ne daren ashirin da bakwai ba kuma ran litinin ba ran da aka ce an yi azumi ashirin da bakwai wani zai ɗauka sai daren ashirin da bakwai ran da aka yi ashirin da shida wannan shi ne ka'ida manzala salo salama ya kwadaitar ya nuna cewa a nemi a wannan dare wanda akwai alamomi wanda imam ahmad ya rawaito hadisi cewa alamar daren ne na qadari za ka ga daren a washe kamar wata ya fito taurari ya fito babu zafi can babu sanyi can sannan babu kitsa-kitsai a cikinta wannan hadisi ne ya tabbata sannan wani hadisi na Abu Hurairah wanda Imam musulun ya fitar manzara sallallahu sallama yake cewa wannan alama ana ganin a kan cewa za ta kasance a daren ashirin da ɗaya, daren ashirin da uku, daren ashirin da biyar, daren ashirin da bakwai, daren ashirin da 29 a nan ne ake samu amma an kara ya goma karshen gaba daya kuma ko talatin tarawih kai a daren ka samu fiye yawan dare in dai ba sai a daina shi ba wani tunanin cewa sai kai sai kan dare ya bu falala dama ai tashi kan dare ya bu amma fa in kai sallar a can a ranar to fa ka samu daren da ya zai kadiri in dai dole zai kadiri ya zama a ranar shi bai kamata akan cewa ka ainihin wasa da wannan ba Allah ubangiji ka dace da mu Allah ubangiji ka sanya mu a cikin wanda kake intawa a wannan wata mai albarka Allah dukkanin ibadojin mu Allah ubangiji ka amsa mana Allah muna amfani da wannan dama ta azumin Ramadana ga azumin zuma a bakin mu al'ummar Najeriya Allah ya kawo mana mafita halin da muke ciki Allah za baka da za a zo a yi wata shekarar ba wani Ramadana an yi wani zaben to Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah ka zaɓa mana shugabannin da ba za su ci amanar talakan Najeriya ba. Allah sai wanda bukatar kansa ce ba ta 'yan ƙasa ba. Allah Ubangiji ka yi gefe da shi. Allah Ubangiji ka ba mu shugabanni wanda za su kawo ƙasar mu ci gaba, su kawo al'umma mu ci gaba. Hali da muke fama da shi na rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali. Allah Allah kai ne yi. Allah ka yayi mana wannan bala'i Allah ka tafi mana da wannan bala'i wanda suka kulla wannan musifa Allah ka mai musu kansu Allah ka mai sharrin kansu Allah ubangiji ka sauƙaƙa addinin musulunci da musulunci a Najeriya wannan makirci da ake so na Amerika ka zo ka takura musulmin Najeriya Allah ka tafi da tunaninka Allah ka zai kusur da Donald Trump Allah ka tafi da tunaninka Allah ka sa Iran su yi maganinsa Allah ka zama dukkanin ƙasashen musulmi su yi maganinsa Allah ka yi mana maganinsa Allah kai kai alkawarin kare musulunci Allah muna ne a gare ka da ayyukan alkhairi a irin wannan rana akan yakin Badar a Badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah wannan al'ummar al'umma ka ce in ta halaka ba ba ba za a daina bauta ma ba to ya Allah muna tawassuli da ayyuka na alkhairi a wannan wata Allah wannan al'ummar musulmi a Najeriya al'ummar musulmi a dukkanin duniya al'ummar musulmi a arewacin Najeriya Allah ubangiji ka ɗaukaka su akan kafirci Allah ka sa kafirai za a yi riyafi da musulunci da musulmi Allah ka sa wa za a dini musulunci da yasirashin alkiyama Allah ka ɗaukaka addinin musulunci wannan fada da ake na gama su tsakiya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci a kafirci Allah ka turmuta Yahudawa da ‘yan korinsu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Muhammad, wa على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى ولا تكم يوم قومه